كم شريكي Gaɗin Hausa, Hausa, Hausa, ‘yan sharifi na zo. Gaɗin Hausa, Hausa, Hausa, ‘yan sharifi na zo. Aha. Hula ta ube, ga azurfa zobe, asali na yobe. bani rawa da kebe a cikin mata na hausawa da akwai asabe in za ku je club ni za ni je wasan daɓe kudi ku kai su banki wuka ku saka ku be sai duhu yayo duhu nan ake yin lalube Everybody come and join me Alhaji aboki da used to me Allah continue to bless me Maza da mata they want to touch me From Arewa to the world daga na fito suke cewa ga ɗan hausa hausa hausa yan shariki ya zo ga ɗan hausa hausa hausa yan shariki ya zo kura ture turmi turmi ture kura cikin hausa na cira ta bara tara kwai tara ya tara zani gari tara babu jira na iya kirkira zinde karkara ne wasan dara bani bara wanda bala na bala'i wanda kunu na kunama daga dillin ta kan yi dillin haka ma dillin ta kan yi dillin yadda kaza ta kan yi kwai haka ma kwannan ya kan yi kaza hausa ba da boba ta na mara ba koya ba zan hana ba daga na fito suke ta ki na zo aha dan hausa hausa da yaren hausa a wasan hausa ciki ne nisa ali na suna ina wuni ina kwara cikin lafazina in dai kuskure a ku sannu daga zarar na fito ke so na ji daɗin hausa hausa hausa ɗan sharifi ya zo 'yar gala-gala, wasan 'yar Oh, Oji oh, oh.